yau shugaban kasar najeriya mai barin gado goodluck ebelo jonathan ya jagoranci taron majalisar kasa na ƙarshe na jamhuriya ta bakwai ƙarƙashin jagorancin shi tare da kasancewar duk tsoffin shugabannin kasa ta najeriya da tsofaffin shugabannin bangaren shari'a da na majalisar kasa da kuma gwamnoni da sauran mukarabai masu ba da shawara a gwamnati a gurin taron da an tattauna abubuwan da suka shafi zaben da ya gabata da kuma matsaloli na tsaro da na tattalin arziki da sauran abubuwan da ake ganin cewa ƙasa na bukata domin ci gaba da inganta rayuwar al'umma to bayan da aka kammala taron na ƙasa gwamnan jihar naja dr babangida aliyu ya yi wa manema labaru bayani a kan sakamakon da kuma irin abubuwan da aka tattauna kamar haka na ɗaya mun nuna farin cikinmu ga yadda zaɓe ya gudana da kuma yadda waɗanda zaben ya shafa musamman yadda suka riko abin da yadda suka tafiyar da eh, sakamakon zaɓe na ɗaya muka yabi shi shugaban ƙasa da yadda duk da cewa ya sha kaye ya yadda ya sha kaye daidai daidai da kuma shi wanda muka zaɓa wanda zai karbi hannun shugaban ƙasa ranar 29 cewa shi ma yadda ya yi duk da cewa ya yi nasara bai nuna cewa akwai wata gayya ciki ba wannan ya taimaka mana kwarai da ya kawo zaman lafiya a ƙasanmu kuma abin da muke so a koyi da shi kenan a ko'ina na biyu muka dubi wato batun miƙa hannu da yadda aka shirya su da kuma yadda ya kamata a dinga shiri don da can kowanne ya yi nashi ne to amma wannan karan muna son a ce an fara wani shiri wanda koyaushe idan akwai miƙa hannu haka za a yi mun shirya cewa ranar juma'a za a yi addu'a a masallatai ranar lahadi za a yi a coci-coci ranar 28 za a ba da takardu ranar 29 za a rantsar da shugaban kasa mai jiran gado sai ko muke maganan wato eh, zaman tsaro a najeriya baki daya muka dubi abin da yake faruwa na boko haram da irin nasarori da aka yi da kuma irin fadace-fadace na wurare da yawa da sauransu to akwai maganganu da ya shafi tsaro din amma wanda yake ba na nan council din bane sai muka ce to a koma economic council a dubi wa'annan kamar batun petro da batun harajin ƙasa da sauransu to akwai maganar tattalin arziki da aka ce wannan taron naku ya duba ganin irin kuncin da kasar ke ciki baki ɗaya eh, wani mataki matakan da aka dauka ke dauka kai eh saboda abin kamar yadda ce maka kowace council tana da irin abubuwan da ke duba da muka dubi matakan sai aka ce to a kira economic council don a duba a sake bayar da abin da ya kamata a yi musamman ka san ka lura a cewa jihohi da yawa ba su biyan albashi da sauransu da kuma ga man fetur yanzu yadda ya zama a kasar nan da sauransu so ina jin eh, kila cikin makon nan ko mako mai zuwa za a kira economic council mu duba wayannan ina maganar ah, safeto janar na yan sanda da aka ce wannan za a kira mitin shi ma wani kansu ne daban wanda ake kira police council su kuma za su zauna su duba su eh, tantance yadda magana yake ko a tabbatar da shi ko kuma ya gwamnan jihar niger kenan mai barin gado dr babangida aliyu a tattauna da ya damu a abuja bayan da aka kammala taron majalisar kasa karkashin jagorancin shugaba mai barin gado goodluck ebelo jonathan daga bisani dan an yi taro na majalisar 'yan sanda karkashin jagorancin shugaban kasar wanda kuma ya samu halartar dukkan gwamnoni inda aka amince da nadin da tun farko ya yi wa mr solomon arase a matsayin babban safeto janar na 'yan sandan najeriya umar faruk musa amurka abuja nigeria.